ya zaɓi da wannan jimla wanda yake da koyi a ni linjari shi ne Abdullahi Umar Ganduci na Old Progressive Congress. A wani da aka rubuta ba na na ainihin wanda yake da koyi mafi linjari wato ya riga ya ya cika cikin ƙa'idodi. Saboda haka alhaji Abdullahi Umar Ganduci shi ne ya sami zama da kara a wannan takara kuma an rubuta shi a tafiyar da dogonga da gajera da Muryar baturen zaɓe kenan a jihar Kano, Najeriya lokacin da yake bayyana sakamakon wanda ya lashe zaben. A yayin da jam'iyyar APC ta lashe zaɓe a jihar Kano mun samu zantawa da wasu matasa dangane da tsammanin su a wannan sabon mulki. Alhamdulillah muna masa fatan ya ci gaba da aikin da mai gidansa ya dora shi akai. Haka muke so ya zarce fiye da aikin da mai gidansa ma ya yi. Cewa sa da aka yi yayi daidai. Insha Allah ni kaina shi na zaba. Insha Allah hakan shi yafi dacewa saboda muna da sama. Gara mu ɗau wannan shi mu dora shi a saman kamar yadda mai gida ya ambata to mun ji dadi da wannan mutum ya ci sabin nan mun ce alhamdulillah abun da muka so shine ya ci gaba da haikin kawai a Kano an riga an samu ci gaba kuma muna so ya ci gaba da abubuwa da mai girma konkoso kuma muna so ya ba samari aiki aha muna so a samu aiki musamman a ni a gaskiya yadda na je kuma farin ciki na ne dama in ga ganduje ya ci zaben nan domin na duba bangare da dama wanda shi kwankwaso ya yi taimako musamman wajajen 'yan makaranta da ya dinga ba su scholarship ina ji kaf najeriya ba wani gwamnan da ya taba irin wannan abu dama ni dama ina kyautata zaton nima zan koma karatu ne ina fata wasu gwamnoni kamar gwamnan jiha dina shi ma allah ya mai gidan dogo ya dora shi ina kyautata zaton allah ya sa shi ma ya irin abin da kwanko sai kuma ina addu'a da kuma fata Allah da Allah shi ganduje da ya samu ya ci shi ma ya ci gaba daga inda ya tsaya mafi yawa dai na fatan dr abdullahi umar ganduje zai dora kan ayyukan da gwamna rabiu musa kwankwasa ya yi baraka bashir murya amurka daga kano a nigeria